Idan har ka taɓa wani ruwan jiki na mai fama da cutar Ebola, to a cikin gaggawa wanke wurin da ruwa da sabulu. Ƙwari cutar Ebola tana iya zama ne kawai a cikin jini ko bayan gida ko amai ko nonon uwa ko gumi ko maniyyin waɗanda cutar ta nuna alamunta a jikinsu. Ba a iya ɗaukar ta ta iska ko kuma ta cizon sauro. Tilas sai ƙwayar cutar ta shiga har cikin jikin mutum kafin ta iya kama shi, kada ka taɓa idanunka ko hanci ko baki, kuma ka ɗaure duk wani wurin da ke da gyambo a jikinka. Idan kana kula da wani mai fama da cutar Ebola, to ka tabbatar ka sanya safar roba ta hannu kafin ka taɓa zanin gado ko bargo ko mayafi ko kuma suturar maras lafiyar waɗanda watakila wani ruwan jikinsa ya taɓa su. A guji yin jima'i da namijin da ya warke daga cutar Ebola. Ƙwayar cutar tana iya zama har na tsawon kwanaki casa'in a cikin maniyin namiji. Idan har ma ya zama tilas a yi jima'i, to tilas a tabbatar an yi amfani da kororon roba. Ƙwayar cutar Ebola ba ta iya rayuwa na lokaci mai tsawo a filin Allah. Hasken rana da bilici da kuma spirit suna kashe ƙwayar cutar. matakin farko na kare kai daga wannan cuta shine na wanke hannu akai-akai da sabulu ko kuma maganin wanke hannu. Nazarci gaskiyar cutar Ebola, hakan na iya ceton rayuwarka.